وفي أرسات القيامة الشيخ الإسلام ابن تيمية الله يمسى رحمه yake cewa dangane da farfajiyar tashin alkiyama al'arasat jam'i ne na arasatu al'arasatu al-mujtama'u mahada fili mai faɗi kisa laraba suke ce rasa dar premises na gida a rasa qiyama filin tashin alkiyama mina ne filin tashin alkiyama ƙasa gaba ɗaya ta duniya za a shimfiɗe ta a ɗebe duwatsun da ke ciki da kogunanta da komai kun gani wannan kasar ita ce za a naɗe ta sai Allah shi bata sabuwa ba bishiya ba komai gaba ɗaya za a haɗu al'awwali na wal akhir hai ta to akwai abubuwan da Allah zai kawo sababi alhaudul maurud sallallahu alaihi wa sallam tafkin annabi shine alkausara wannan na annabi ne kadai muhammadu alaihi salatu kamar yadda aka yi ta bayani akan kofunan da ke kansa da ruwansa ma'uhu a shaddu bayadan minan laban ruwansa ya fi nono fari a je ka ta bincike menene fi nono fari wa ahala min asal ruwansa ya fi zuma zaƙi da ɗanɗano wa aniyatuhu adadu nujumus sama kofunan da ke kai ko kwanukan da ke kansa daidai gwargwadon taurarin da ke sama طوله شهر وعرضه شهر tsawonsa tafiyan wata guda faɗinsa tafiyan wata guda man yashrab minhu sharbatan la yadma'u ba'daha abadan duk wanda ya sha sha ɗaya a ciki makwarwa ɗaya a ciki ba zai taɓa yin yazma ba zai taɓa yin wato ishirwa ba har abada ƙoshi kawai zai ta yi har abada shine ruwan da in aka sha shi an gama shan ruwa kuma na ishi ruwa dai idan ya shiga aljanna to zai ji shi a koshi a hadisul haut da suke magana akan tafkin manzo Allah suna da yawa yana daga cikin imani kuma aqida na ahlus sunna ku yadda da wannan hadisai al-imanu bil fawd bil haudi wa sifatihi yana daga cikin al'imanu bi al al akhir saboda imani da ranar karshe imani da kiyama ya tattare da imani da abin da ke cikin kiyamar daga cikin abubuwan da suke a kiyama akwai wasiratu mansubun ala matni jahannam siradi kuma a kafe yake akan wutar jahannama matin gadon bayan jahannama ka yadda akwai siraɗi, in baka san shi ba wa huwa ladi jisru alladhi bayna jannati wan nar kuma shine dai gada jisir gada da take tsakanin aljanna da wuta yamurru nasu alaihi ala qadri a'malihim mutane suna shudewa su wuce akan wannan siraɗi, a bisa gwargwadon ayyukansu iya yawan aikinka iya yawan ibadanka iya saurin da za ka yi akan siradi astaghfirullah iya sakacinka iya rashin bibiyar ubangijinka iya saiɓin da za ka yi akan siraɗi. shine ma'anar ya murrun nas alaihi ala qadri amali ai malam Allah ya gama mana komai kuma yayi maganin dan adam mutum ya ga dama yayi mai yawa in ya ga dama yayi kadan mutum kana ganin kana yawan ibada kana yawan nafila kana yawan sallah kana yawan zikiri kana ganin kamar kana cutar da kanka ko kuma kana hana kanka kana wa kanka to akwai amfani a kiyama iya himmar ka iya matsayin da zaka samu a kiyama ka ji da kyau iya gwargwadon aiki iya gwargwadon wucewa ya zo a hadisi ya fi gashi siriri ta gashin ido ya fi takwabi kaifi ya fi gaushin wuta zafi kuma dahad ne in an ce dahad wato mazalla abinda yake mai santsi yana kautar da mutane yanzu yanzu a faɗi ƙarfi baya tsallakar da mutum rashin nauyi baya sa mutum ya wuce sai dai karfin imani da karfin ibada fadawansa ma iya barnaka in ka tsaya tsakatsaki to tsakatsaki za ka yi tafiya ba a wuce shi a bisa gwargwadon nauyin jiki mutane masu wucewa sun kasu kashi-kashi akwai masu wucewa da sauri waɗanda suka tsayu akan addini na gaskiya akwai kuma masu saibi wa minhum man yamurru kalamhil basar akwai wanda zai wuce kamar kyaftawar ido wa minhum man yamurru kal baraqi al khatif akwai wanda zai wuce kamar walqiya walai in tambaye ku da kyafta ido da walqiya wanne yafi sauri kyafta ido ko to wani kamar kyafta ido kamar ka bude ido ka ya wuce fau wannan fau din ma ta fi shi dadewa akwai wanda kuma kamar walƙiya ka san walƙiya ko walalai wa minhum man yamurru karih akwai wanda zai wuce kan siradi kamar iska an san iska ko iska an ta zo wuce ai wata zaga yanzu ta wuce ko kuma ne zaka san wucewar ta ومنهم من يمر كالفرس الجواد akwai mai wucewa kamar garman doki firtuk firtuk firtuk amma duk waɗancan na farkon sun fi sauri wa minhum man yamurru karikabil ibil wasu kuma kamar raƙumi mahayar raƙuma ko rukabil ibil wa minhum man ya'du adwan akwai wanda yake tumbe ya ado adwan tumbe yana jumping yana tsalle kai jama'a kun gane kuwa kamar yadda kwado yake tsalle chap chap chap da tsallan kwado ka hada wanda ya wuce kamar kyafta da ido ka hada wanda ya wuce kamar abin nan amma me yasa yake wannan ya adu aduwan ibadarsa da addininsa a duniya haka yi ta yi ina eh, shi yasa zai ɗanɗana sa a can to ya ma samu ya wuce yayi wa minhum man yamshi mashyan akwai wanda ke tafiya yake hankali bai isa ya sauri ba wallahi saboda anan addininsa ibadarsa a hankali yake yi in nace hankali yayi sai bai ba Allah da yawa ba wa minhum man yashafu zahfan akwai mai jan ciki ko jan duwawu zahfa da jan duwawu eh, ta yanke duwawun shi wa minhum man yakhtifu ko yukhtafu akwai wanda za a fusgo shi wa yulqa fi jahannam a jefa shi a cikin wata jahannama ba zai iya wucewa ba yana tafiya da akwai makata sanar da a azzabaniya su ne masu mala'iku masu wannan da suke cikin wuta suna tare da wannan makata suna malkatowa su jefo mutum malam annabi ya ce fa'inal eh, ibn jami'a ke ce fa'inal Cisra, jisra alaihi kalalib kan gadar tisradi akwai kalalib jam'i ne na kalub kalalib kar wani ya je fassara karnuka warai kuwa na ji wani yana a matsayin karnuka malami yana koyar da mutane yana fassara ce akwai karnuka a kan tisradi kaga ba daidai ne wannan yaya karnuka jam'in kare zai zama kalalib sai ce kaga kalu kalu kare kenan kaga kare kalalib karnuka ba haka bane wallahi ba haka bane kalalib jami na kalu kalu makata abin da yake da sanda kuma sanda ko wani abu da yake da marika ake mika a fusgo wani abu alkalbu kare jam'in kare kuma kilab ya kamata mu gane ko tayyib akwai wannan makatu takhtifu nasa bi amalihim suna ainihin wato fusgo mutane da ayyukansu kaji idan mutum ya zo yana da mummunan aiki sai ta wabto shi faman marra ala sirati dakhala aljannata duk wanda ya wuce kan sirati da shiga aljanna fa idza abaru alaihi abaru alaihi idan sun ketare wa kafu ala qantaratin bainal jannati wan nar to za su dada tsayawa a cikin wata gada tsakanin aljanna da wuta fa yuktasu li ba'dhin min ba'd sai a zo a yi qisasi duk wani wanda yake da wani hakki na wani akan wani sai a ce a biya fa idza khuzibu wa nuqu uzina lahum fi dukhulil janna idan aka tsarkake su aka tsabtace su sai a ce to ku shiga gidan aljanna salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin to nan kenan Allah ya mana afuwa Allah ya ba mu dacewa sai wani sati sai mutashi tashi awwalu man yastaftihu babul janna muhammadun sallallahu alaihi wa sallama